faslun fil ibli da raqum ma yahmilna illa suna dauke da kaya سؤال وتم المحمولات يرتمي بها النجاء بين أزواج الفناء تنم شأن راكم من تذا قدر تعالى تناير رزوى آلية رزوى مزري بلي أمولات تأير راكم ودن النجاء قوقاوة يرتمينا دينيهن يا بحاد سوء دولة الجواز فتانا سكي المنادى جسو ديرا كمان خوص ما صدر هم إدانوني كأشباه كمفر الحناية مغاري دمار ما صدر وقررون شكيني يرى أخنا صنع حقوك أمشاج بروية الجني من جلد المرافقة الدجال زودي an ce albara da watanni sama gaba amma albura zo ne yarsuna suna iya fi harin duja cikin gulbin duhun dare da dudduha hanci ku da funa suna ɗaukakowa in alika ƙawaniya idan al'ala idan ƙawaniya ta ɗaukako ma'ana za ka zama suna iya cikin ƙawaniya gulbin shi ɗan da abuhunna kofattunsu min jafa saboda kyarfiyaciya saboda rashin takalmi shi aka ce matsalafa domin ya zai kuma saboda kyarfiyaciya to marfumatun dukkan kwarje su ta hagu suna faɗuwa da mubiyatar a tsawarar kuwa can cikin abin da yana jini yasmin suna ɗauke da kulle shafifin dukkan mai cancanzan launi kokatin mai tankwararren baya min sabar saboda tsawon ta da abu da wani algudu da iya tsahin fura tafiya tare to shi ragumin nan tsirin mai ɗa'ari ne za ma tafiya ta tafiya su kai kulu tsawa tsawon yunwa bara shi ya sai ki jismana ku jiki ne ko kuma shi ka bihi kamar mafarin annabi magariya ciki ko zoma ana tsanan هني اللي توقعنا على كراتك من بينيشي اللي أنا أقول لك أن يقول بصورة كما نزيه بياني كان التفسير في حيث الحج نعم. اتشباه نزيه بياني في الحج والعمرة وأفعال اللي أوكن نعم. التي فضلها رب التيرمي هجي لامه التي وتأبل فرامتا لسن دوكتا فضل على في كتاتا لما دخلوك سن بيشيه تربتها تربت على البناء التنجيل تتي مكة إن أول بيت وضع للناس للذي وكتباركا حد للناس الذي وكتباركا حتى إذا تعبلا حتى يكون استنشيته استعبارا زي زرج حوائي تدم لا يملك شيء ثاني دم العين هوا يسلم من حيث جرى عند الجدار مثلا الجن ده ياخذ كان كما تذكرون الله في كما هوا يسلم يرجد ايماني وزي شو قلت في عيش الهدي إن الصلاه تنمي ثوابي مثلا يدين ثوابي يستحي ولي ثوابي هذا الشيء لا ثواب الهدوء ولا النبي شيء ثواب الاكرام mustaslima yana mai sumbuntar dutse kuma ta ja sannan yanzu zo almarwa ta ne sai da sawa almarwa wasu aya ta yi kalari ake hajji na dunkule tunda ta yi fafi sannan a yi sa'i wa aujabal hajja ya wajab hajji ya tabbatar da hajji wasan na ya biyu da umratan umra nan kenan ga wanda ya ifradi kenan. Mun ta'adu ma ajjaba ya ɗauka sauti ya labba labbai Allahumma da wanda a yayi addu'ar da suke yi kuma sannan tara hayan baraita in biyu da cikin masu labbai ka Allahumma ila haifa har inda ta hajjani bi al-mu'azzamani duwatsu na muzdalifa wa mina da darahin mina kuma sannan a ta zuwa ta'arifa wurin yin arfa garin sun يقرونا بيبيا مخبتا ينا يقرونا بيبيا ما يقرونا يقرونا بيبيا مخبتا ينا ميكتندك مواقفا على هذه سيبين أولاني tsakanin tudanni na duwatsu kan na kada tudo rere duk biyo jajayen arfan kuma sannan da baya bayan ya dawo da arfa a ta zai ga almashara masharar haram da uyo roƙi rabba hulmata da shi ne shi ne hajji تتبرع أكن أن أن تكون رقيقة من الجنس ورو العلا حتى هذا إلا هذا عليها وقت أنا فيا فارد السبعة جيرا ذكي وسبعة دوسة ذكي بعدها بايمتا مستعي ثم رساء يجامل الإسابي وقال الحقاب يصنع لفضل الفرقين في أكبر عقبة للنشين ما بين الحقابي نعم ولا هيامرت يا دائل التدبير don kwana filin raha kawai da suka maraito suka dawo wanda wanda ya aikin hanci haka al'arar ya rigi ya tara ajiyar lada ta shi kai wakala ya ki kuzuran lagaya sassan magana Allah ya kuma zai ci gaba cewa fasali fil kasmi ga rantsuwa bi rabbil khairi da mutanen da makai ma'ana ma'abucin da makai بذاك أمر الخير اجعل إمارة ناشدة حتى بها قب الكلى cikin da za ka da wancan da rantsuwa an bil khairu sun fita da wakai da addu'ar da suna gudu mara'an da sassaka irin kuma nan da su na ce zakan suna masu madaukakan a ta da haka hudu suna masu kifashi kula gidi ko da yasa koda nan sukkan suna masu girin gidan gashi ya mutse ta'ada suna gudu sarahi ne kaza kamar karen cikin cikin karya iliya kula masu fatattun a hamali ke idanu yubari da suna gicece da ashuba kai na gudu bismillah suna ɗauke da kulle shan mariyin dukkan mai zazzagaggen dan ba su da sadauki za shahmin janari mai ƙarfin zuciya ha'idin mai kusa man ramar waga zurgi na wutan yaƙi wutan yaƙi shi an gamar waga na harbi to shi wannan yaron ya rasa yana zayyake masalan mauti kunan mutuwa da haddashi da kuma tuniya fuskance da kulle kuki ne yau idan lokacin da لدى الحرب وحياتي كانت تكفل في كريف المسألة من يكون قوانا جنس علوي شكورا ورن لما يكبون ما يمثل الحرب da a ce za a turanta mutuwa ilmanta zan aboki da ku gare shi a ce ga mutuwa nan za ta soka soka ce ku haibatu tsoro lama da su da ba ta kange shi ba an hudu ga abin da ta san ma kuma nan sana'a bai karkato ga da bai fasa da ne a ce wani mutum ai shi ma kawa mutuwa magana ta duka wani ku daula ke yi mutanabi walau da a ce almikidaru kaddarorin Allah amma sun hana mahujatan gudan jinin zuciya an hujja shi to سمي حجم بسياسة لما يرى معاداني باب إيسو أو يتبيها حا إني أنا تماها ما أدن بسرحانا إني أنا مين بيتريها لي أولا يوم أنا حتى حاجة ليسا تغضي سمع سبقو سمع سبقو المنامك يقدروا رباعات وسمع ما سبقو يدعمل العمل لجيب بيتشاك متوابع سيد almanashiyar fa'ili almanamiki duk suna sun ko ayatan suna masu biyayya ga amra hudu da ke zuwa buga mace farka su mutu suna yarda da Allah zai yarda abin da yarda da shi ne a ɗauki wani a ɗauke shi wata ba suna kimma a ba abin da ya ce a ɗauki wani ba a ɗauka ce to bale su ba za ta ɗauka ce duk dai zalincin dai na ya nuna shi ne ce fasilin sai kuma wani fasali الفصل garan cewa ne mai arubar ne kaɗa hana kabila ya arubar ne kaɗa hana ce bayan ƙarfamar da shirin yin arubar hannun sunini ne da haɗa mun sa bal a haka ba haka ba ne kamar na yi rantsuwa rantsuwa da shirin da maɗaukaka ni ne arubar su ne kabila ya arubar shin tambaya ne wani zai mamaki an kai na rance da su. Sai ce har mun ta shin akwai ayar da an ta da mutum da mai rantsuwa ba da haza bayan kalbi ya aure ba ba wani abu wanda ya shi ayar rantsuwa da shi wanda ya kai shi kuma ula su ne wa'annan da in kafaru sai suke alfaharce ce niya to kalal ula ɗaukaka za ta za ta ce aburan zura na'am kanta hatin yanzu duk wurin da bakin da duk mutumin da kakara ko ya da girma da su ma'ana ta ce baki zai bi shi kasa ma'ana bai iya kuma ula kuma su ne wa'annan da a jaran da suka gudanar da yana bi a makogarin annada ba ya ashe labarin su ne da yasu kuma ga kyauta aniyatan mai tsiyaya liman ara ga wanda ya gitta kawai bai su ba a wani ita ba ko ya mara za su ba shi Umar Lagoya su ne wayan nan da kasan taban za su ke da dawo sun kaskanta da maninta ha duk wanda ya yi girman kai. Wa kawo sun daidai ta sheshi ne tsarin daga kawo kum a girman da lura su yi haddaka da nasi. Wani sarra kuma daga karkatar da ya yi. Umar Lagoya su suna wayan nan da jarra'u da suka kwankwa afawu ka hankocin abubuwa mai zalunci nuyin ratin masu satin alhassa tsutsa zaman ma halittu da sun kai husuma da shi ba su da tafi azala ma'ana la azala ban gushewa ta cikin ƙwarar ya gaba tsaskuru ta ƙoyi su kaga la ta azala ban gushewa ne ɗan da zai ba hashewa ina da aikin da ke da lafiya sulke نعم موزونة التي تكسرها نعم تدل الشيء انت على يدي حتى وراسي ان تربط بين اثناء كان تكي الجفاف في الآية القسم wannan ana yaki na yin suna kai suke da sacce da ilimin gudu shi shi kale to sai kuma faslin wani fasali ya kulla shi ne fi kale daga gobe mashi ne ya bai sai fi takobi ne kawai ya haddi saboda ƙirgin takobin gare shi wa sahibaya abokai na biyu sarimin mai kata ne fi matlihi da tsatson baya ne to sai ka ce mutu tankin wato da suke wa sahibaya da ya ku abokai na biyu sai ce misli tankin madaddin namiji da su ruwa ya amina ɗaukar wadda suke ɗaukar kuwa sun ruba ga tudanni to ta tabbata fi masu da tsakon bayanai nan da aka wa doki fi masu fi ya tabbata tsakon irin aka wa takobi da shawa abin da wani ta ne ta ce gishiri ka san gishiri idan idan idan to idan ya وإن لم يلك شيئا حده حده خير تكو إن لم يلك بيتحق هذا شيء أولا بإلا فراها شيئا ساتي شارب شارب سبب السيئين وقال الدنيا وكي والمؤ ينا والكياس الليل لوئه حتى لي والمؤ ينا والكياس الليل لهي لدري من دو kamar bar ta ce wani kayan walkiya tuni ne da cikin jiragen zai tsara ka anna ta ce mubtada an tanda adam tanda wanda ita tanda nan aljiza shi shi ne turarwa ita ta gwamna gwamna haka ne suka ci juna fi da shi da suka barbazuwan nan da inda shi da ɗoriya da ni to ta ce ita wannan bai na aini ita alin tsoni wa garbi shi kai jini garwanniyar nan da suka yi kuma su ta kodin daga cikin aiki na wurin da ne da shi a gwada ma mutuwa gina hanyoyin da nazara ita za ta iya ganin su gina ne cikin kuma al'akabari zukata zuci to sai gara mata ce suna biyu mutum suna ta kafu lokacin da ya ta biyu rahu da ya shi ta kodin hawa idan ya faɗo fiji sakin da jiki ha yana barin ta hasan ɗaiɗaiɗai wajen zaka alhali ta rabu jiki hmm. gagarha yana barin ta da sai zaka alhali fara miji min ba da ma kana bayan ta kasance tana fara gudu can ne mai midiya mai da kalmar hasan wa zakar zaka abu ya rubu hasan ne na dai